Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 13 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke um, tafe da su ga Maryam da kanin labarai. To Hanifa kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda aka su mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021. A jiya Alhamis dan majalisar dattawan Amurka Rand Paul ya dakila kuri'a kudurin ba da tallafin dala biliyan 40 ga Ukraine abinda ya kawo tsaiko a kokarin Amurka na kai agaji ga Ukraine din. Wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shuɗi da fari don Finland da kuma ja da kore don Rasha a kowane gefen wani karamin kogi su ne suka raba kasashen biyu a kudancin yankin Karelia. Tokanin labaran kenan a rahotannin da muke tafa da su za a ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin sanadiyar tsawaita yajin aikin da kungiyar malaman jami'a ta ASU ta yi. za kuma a ji cewa kungiyar dalalan man fetur reshen arewacin kasar ipman ta yi karin haske kan abin da ke haddasa karancin man fetur tana mai cewa muddin gwamnati ba ta dauki mataki ba ba za a daina ganin dogayen layukan man ba a duk ranar juma'a muna tafe da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda akasarinsu mata ne ba su da damar samun ilimi a Najeriya. Adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021 ya ja hankalin asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya na UNICEF. A bara UNICEF ya kiyasta cewa yara miliyan goma da biyar sun daina zuwa makaranta a ƙasar da tafi yawan al'umma a Afirka. Shugabar ofishin UNICEF da ke Kano a arewacin Najeriya Rahama Fara ta faɗawa manema labarai a ranar Laraba cewa a halin yanzu a Najeriya akwai yara miliyan sha 18.5 da biyar da ba sa zuwa makaranta kashi sittin cikin 100 kuma mata ne. Yawaita hare-haren da 'yan ta'adda da ƙungiyoyin miyagu ke kaiwa kan makarantu a arewacin ƙasar sun shafi ilimi musamman na yara a cewar fara. A jiya Alhamis ɗan Majalisar Dattawan Amurka Rand Paul ya dakile ƙuri'a ƙudurin ba da tallafin dala biliyan arba'in ga Ukraine, abin da ya kawo tsaiko a ƙoƙarin Amurka na kai ƙarin taimako ga Ukraine cikin gaggawa yayin da take yaƙi da Rasha. Paul ya ce ba za mu nakasa tattalin arzikin Amurka ba a ƙoƙarin ceto Ukraine. Amincewar Majalisar Dattawan baki ɗaya za ta gaggauta kai wa Ukraine agaji. ko da yake matakin na paul ya jinkirta kada kuri'ar zuwa wani makon lokacin da ake sa ran majalisar dattawa za ta zartar da ƙuduran. wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shudi da fari don finland da kuma ja da kore don rasha a kowane gefen wani karamin kogi su ne suka raba kasashen biyu a kudancin yankin karelia Iyakar ta kai nisan kilomita 1,340 daga tekun Baltic zuwa tekun Arctic, kuma babu jama'a sosai a yawancin dajin yankin mai tsananin sanyi. Shekaru da dama da suka wuce kasashen biyu na da kyakkyawar dangantaka da aka kulla bisa manufofin Finland na bayan yakin duniya na biyu game da kaucewa tsoma baki a harkokin wata ƙasa. Amma ta yiwu nan ba da daɗewa ba wannan katangar duwatsan ta zama iyaka tsakanin yankin gabas da yamma. A jiya Alhamis gwamnatin Finland ta ce kamata ya yi ƙasar ta nemi shiga ƙungiyar NATO ba tare da ɓata lokaci ba don mai da martani akan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine. ana sa ran 'yan majalisar dokokin finland za su kada kuri'a a kan batun nan da 'yan kwanaki masu zuwa gabanin mika tayin shiga kungiyar tsaron neto a hukumaci a mako mai zuwa an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko sakamakon tsawaita yajin aiki da kungiyar asu ta yi zuwa watan agusta al'ummar najeriya na ci gaba da mayar da martani kan lamarin musamman ma iyayen ɗalibai ga rahoton da hassan umaru tambuwal ya aiko mana daga ibadan tsawaita yajin aiki da malaman jami'o'i suka yi a Najeriya ya jawo martani da korafe-korafe daga 'yan Najeriya kama daga iyayen ɗalibai, 'yan kasuwa da ma ɗaliban kansu har da masu aikin sufuri a cikin jami'o'i da dai sauransu. Waɗannan korafe-korafe suna faruwa ne a sakamakon rashin samun maslaha a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da ƙungiyar malaman jami'o'i na Najeriya ASU a takaice a game da bukatun da ƙungiyar ta gabatarwa gwamnatin tarayyar tarayyar Najeriya tun shekarar alif dubu biyu da tara kafin zuwan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a bisa mulki. Bukatun da kungiyar malaman ta gabatarwa gwamnatin tarayyar Najeriya sun hada da inganta yanayin aiki, jin daɗin malamai, ƙarin albashi, samar da kayayyakin aiki da bincike a jami'o'i da wasu bukatu da dama. Tsawaita wannan yajin aiki da malaman jami'o'in suka yi a kasar nan da ya jefa wasu mutane cikin kunci kamar yadda da wasu 'yan Najeriya suka shaidawa murar Amurka a Ibadan. Ya ce sakamakon yajin aikin suna hasarar miliyoyin naira kullum. Da hakan wata illa ce ga tattalin arzikin ƙasa. Bus operators, they patronize markets. All these are lost to the strike. And when you look at it across all the states of the federation, this is a terrible loss to the economy of the state, to the economy of the communities. Mr. Akindele Bimbola ya ce babu babu kuɗi domin rashin yin aikin masu tuka motocin bas bas da yajin aikin ya jawo da ma 'yan kasuwa da sauransu wata hasara ce a sakamakon wannan yajin aikin ya ce idan aka lura ya shafi dukan jihohin najeriya guda talatin da shida. kuma wannan babbar hasara ce ga tattalin arzikin ƙasa kana hasara ce ga tattalin arzikin al'umma baki ɗaya shi ko mr alabi akindale ya ce iyaye na ci gaba da bakin cikin biyan kuɗin hayar gidajen 'ya'yansu tunda ba su amfani amfani da gidajen yanzu a sakamakon yajin aikin malaman jami'o'i. And the frustration of the parents who have rented accommodation especially in the off-campus places and the students are not using those accommodations. People are tired of the strike. Alabi Akindele ya ce wannan yajin aiki ya haifar da bakin ciki rashin jin daɗi kana jama'a sun gaji da wannan yajin aikin na malaman jami'o'i a Najeriya. Aro Labiran Oke ya ce mutane da yawa na fama da yunwa kuma suna samun kuncin rayuwa saboda sun dogara da cinikin da suke samu daga ɗalibai. A lot of persons are finding it difficult to survive because depends on the says from the student. Sai dai wani uba mai suna Mr. Shola Adeyema ya ba da shawara yadda za a sami maslaha a tsakanin malaman jami'o'i da gwamnatin tarayyar Najeriya. ASU and other stakeholders should come together. Idan ba a manta ba, wannan turka-turka tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta fara ne a shekarar Ali dubu biyu da tara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta wato sadarwa. A wannan makon kasar Habasha ta yi bikin kaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda katafaren kamfanin Huawei na kasar China ke samarwa. Kafin wannan a wata ziyara da ta kai nahiyar a makon da ya gabata, mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Wendy Sherman ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na Africell mallaka Amurka da ke kasar Angola, inda kamfanin yake da mutane miliyan biyu da ke amfani da wayar tun bayan da aka kaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce. Amurka dai ta daɗe tana nuna damuwa akan yadda China ke ƙoƙarin yin babakere a harkokin sadarwa kuma ta yiwu ta yi amfani da su wajen leƙen asiri yayin da kamfanin Huawei ya sha musanta wannan zargi. A wani taron kolin COVID-19 na biyu da aka yi ta yanar gizo wanda Amurka ta jagoranta a jiya Alhamis, Darakta janar ɗin Hukumar Lafiya ta Duniya, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya yi gargaɗin cewa har yanzu fa ba a ga ƙarshen annobar COVID-19 ba. Belize, Jamus, Indonesia da Senegal su ma sun halarci taron. Tedros ya ce duk da cewa ana ganin raguwar masu kamuwa da cutar da kuma mace-mace a duniya kuskure ne a yi tunanin an ga ƙarshen annobar. Babu inda aka ga ƙarshen annobar har sai an ga bayanta a ko'ina a cewarsa. A zahiri ma ana samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a ƙasashe sama da saba'in. A lokaci guda yadda ake gwajin cutar na raguwa sosai a cewar shugaban na WHO. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. shugaban kungiyar dillalan man fetur reshen arewacin kasar bashir ahmad dan malam ya yi bayani kan hakokin da ya kamata gwamnatin najeriya ta biya su a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar dogayen layi a gidajen man kasar shugaban kungiyar ya bayyana haka ne a yayin da wata hira da ya yi da wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf sunana bashir ahmad dan malam shugaban ladan masu neman fetur yan kasa reshen arewa a bayan da kun dauki matakin cewa kudaden da ke wurin gwamnati ya sa ba kwa iya shigowa da wadataccen man fetur ko za ka yi mana karin bayani akan me da wannan kuɗin da ya kamata gwamnati ta biya wanda ya kai naira biliyan ɗari biyar to halin da muke ciki gyara muke nema ba barna ba alal hakika mun tsinci kanmu a cikin wani bala'i wata masifa wadda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da yasa na faɗa haka mutane ne muna da alkawari da gwamnati akwai kuɗaɗen da muke tara wanda kuɗin nan ba na gwamnati ba ne kuɗi ne wanda muke bayarwa na contribution duk litan man da za a siya mukan sa naira bakwai da sule biyar to wannan kuɗin ana tattara su da mutumin da yake shagamu da mutumin da yake cikin ababa da wanda yake ilela wanda yake dankama da wanda yake abakalaki kowa yana biya ana tattara wannan kuɗin ne sai a ba mutanen da suka ɗauko suka yi birijin musamman mutanen arewa da da bangaren yamurai dan na faɗa haka saboda rambunan nan da suke najeriya muna da shi a wari kalaba port lagos amma mutanen lagos sai dai a ce a biya su nta amma mutumin da zai ɗauko mai daga lagos ya kai gamborin gala ko ya kai ileda ko ya kai ƙauyen mukunya kaga kilomita dubu da wani abu ne shi yasa aka yi wannan hukumar ake tattara waɗannan kuɗaɗen dan a equalizing din go ina a sha mai ciki lafiya waje lafiya wannan hukumar da aka zo a da ta ce petroleum equalization amma aka haɗe ta da ita da DPRA da DPR sai ta zama hukumar da ake kira da Ministry Regulator and Authority saboda haka sai ta zama hukuma ce wadda take kula da albarkacin man fetur wanda da ya fito doron kasa har ya zuwa a sarrafa shi ya gama har ya zama ba shi da amfani to wannan hukuma Allah da ikonsa muna tara kudadenmu yanzu har mun kai wajen wata takwas tun da aka kafa wannan hukuma su bi aka yi payment kuma mutanenmu da wannan kuɗin da suke ɗaukowa suke biyan kuɗin diesel kowa ya san yadda diesel yake a Najeriya a duniya ma baki ɗaya ba ba ma najeriya ba to wannan matsalar da ta haifi yau da gobe muna ta tara kuɗaɗen nan ga shi ba a biya sai mutane kowa ya gaji duk wanda ya je ya dawo saboda ciko yake yi sai kaga idan kana da jarin miliyan ɗari kanka an kara sai kaga bai wuce miliyan goma ba duk ka tattara wannan kuɗin ka kai wa wannan hukuma so rashin biya sai ya kawo muka kira ga gwamnati cewa wannan matsalar da ake ta gani ta dogayen layuka a abuja da wasu gurare ba wani abu ne ya haifar da wannan matsala wannan hukumar ce wadda ba ta motsa ba ba ta ba mu na transportation wanda muke ɗauko wannan kayan kuma ba za a daina ganin wannan layukan ba ma damu ba a biya mu waɗannan kuɗaɗen ba. Ba yajin aiki muka yi ba amma menene kowa muna ɗan season services ɗinmu yau da gobe a halin wasa ko ya ka motsa ka je ka dawo ko 'yan kasuwa ne muna yi don mu ci riba kuma kullum abin da muke faɗi alhamdulillah idan ka cire gwamnatin tarayya ba wanda ya kai mu yawan ɗaukan ma'aikata shugaban kungiyar dillalan man fetur reshen arewacin kasar kenan bashir ahmad dan malam tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso ya bayyana cewa zai mayar da hankali wajen farfado da fannin ilimi inganta tsarin kiwon lafiya bunƙasa tattalin arziki ta hanyar gyara bangaren sufurin jiragen sama samar da guraben aikin yi ba tare da karɓo rance daga ƙasashen waje ba idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban najeriya kwankwaso ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da muryar amurka kamar yadda za a ji. Turan kai daɗi a matsayinka na jigo a siyasar Najeriya menene tsarin da ka riga ka fitar da zaka ciyar da Najeriya gaba? To ai shirye-shiryen suna da yawa harkar ilimin ka ɗauka sai mu kwana muna bugawa ana. Amma dai kamar da aka sani mu dai muna son mu ga duk wani yaro da kalar shiga makaranta ta shiga makaranta ta zamani kuma waɗanda suke da buƙatar tafiyar da harkoki wanda zai tafi sakandare ya je gaba tafi sakandare wanda zai tafi makarantun gaba da sakandare ya tafi gaba makarantu. Wa dukkanin wannan za a yi shi ne cikin tsarin da yake in Allah yarda babu wani ɗa da za a bar shi a ƙasa saboda babansa ko masu kula kula da shi ba su da halin da za su iya kai shi makaranta kuma za mu inganta harkar ilimi ya zama ilimin kwakwara wanda yake zai zama towa yaran masu amfani harkar aikin yi za a baza koma duk wasu hanyoyin da ya kamata a tabbatar da aikin yi ta gyara wuta din nan ta lantarki ta gyara jirgin kasa ta tabbatar da cewar jiragen saman nan an yi abin da ya dace jirage su aiki a kan lokaci jirgi zai tashi karfe ɗaya tashi karfe ɗaya sai kai awa da aure ka gaba ko kusan da ake ke kake tafiya ka kusa inda za ka ci dirin wani abubuwa ne wanda za a gyara su harkar ruwan sha harkar asibitoci harka ta ci gaba inda ake yi a duniya inda muka zazzaga a duniya muka ga muna yi ba abin da zai hana shi a Najeriya ko ba abin sha'awa shine duk abin da muka yi a Kano mu taɓa cin bashi ko na sisin kwabo ba saboda haka akwai kuɗi a Najeriya kawai dai manajojin ne ake sa lalaci ba a zira ido kuma san zuciya ikan yi yawa duk wannan shi yasa kike jin labarin su bashin nan ana ta cewa daga kasashe kasashen China ƙasashen Turai suna ta dura mana bashi wanda ita ce bauta ta 'ya'yanmu da jikoki. mu mai karɓar bashi in yaji sai shekara ashirin ko talatin za so mu biya in yi lissafi sai ga shi ya mutu amma jifa ya wuce kansa kenan ya faɗa kan kowa su da jikokinsa ba komai ne ba barna a gwamnati abu ne wanda yake dole sai an taka masa birki don a samu kuɗaɗe za a jama'a aiki kowa ya amfana kowa ya zauna lafiya manoma su je gona yan kasuwa su je kasuwa ka kwanta a gidanka ka yi bacci ka farka lafiya ka fita ka je ka shiga harkokinka duk wannan abubuwa ne wanda yake muna da isassun dukiya da kuɗi a najeriya zane wannan ba tare da mun ciwo ba tashi ba kuma mai wannan abubuwa ba tare da an kyale mutane sun ta gayyara ba. A cikin Najeriya yanzu a taya kuke ganin za ku iya ratsa dungu da sako ku jawo ra'ayin mutane ga abubuwan da kuke tafa da su. Zuwa sannan za a zaɓi wata tara ne. Akwai lokaci da za a zaga a wayar da kan mutane. Amma aikin ma wayar da kan mutane ai takaitacce ne a gurin mu. Domin yanzu kowa mafita yake nema. In kuka kyale wannan jama'iyyu wannan layi za a ɗauka abin sai dai ya faka lalacewa. Nan nake kira ga duk wani wanda yake neman takara cikin wata jama'iyya ko ta shugaban ƙasa ƙasa ko ta gwamna ko ta menene ma to mutum ya nuna me yayi ko da yanzu an wuce lokacin da za a ɗauki gwaji a je a gwada ka gwaji ya isa haka ya kamata Najeriya ta bi sahun ƙauyenta na duniya wajen ci gaba wannan shi muke son mu kawo gyara mu kawo ci gaba mutane samu rayuwa mai kyau a wannan ƙasa maganar kudu da arewa mu mun sani jam'iyyar APC misali zuwa ta shekara takwas bisa ga ka'ida da yarjejeniya da zamantakewa ga ba su da zabi illa su kai shugaban ƙasa kudu kuma rashin haka na tabbata ba zai taimaka jam'iyyar ba kuma ba zai taimaka wa ita kanta harkokin dimokuraɗiyya ba haka kuma ita kanta pdp a ta nan saboda in kai lissafi za a ga an zo an yi kankan karshen kuma shugaba da yi na kudi ne to da haka wannan mai bisa iya wani dan tunani amma dai apc ya zama wajibi mu a hange mu fannin siyasa da shawara a ce an kai shi kudu domin tabbatar da cewa an samu balance da fahimtar juna tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwasa kenan a hirarsa da halima abdurra'uf kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan matsalar hauhawar farashin kayayyaki da Amurka take fuskanta a baya-bayan nan. kama daga abin da ya shafi farashin litar man fetur zuwa na kayayyakin masarufi da sauran ababen more rayuwa da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka don yayyafa wa matsalar ruwan sanyi yayin da 'yan adawa ke caccakar kamun ludayin biden yau batun da shirin zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalo madalla To yayin da amurkawa ke fuskantar matsalar hauhawar farashin kayayyakin ababen more rayuwa da suka hada hadda kayan masarufi da man fetur. Shugaban kasar Joe Biden ya ɗora mafi akasarin laifin akan shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamaye da yawa Ukraine ta sa farashin makamashi ya cilla sama a duniya. Amurkawa da dama dai ba sa bukatar su zama ƙwararru a fannin tattalin arziki domin fahimtar wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyaki. domin abubuwa ne da suke karo da su a harkokinsu na yau da kullum. Wannan batu dai zai zamanto muhimmi a tsakanin Amurkawa yayin da aka doshi zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. Ko da yake Biden ya ce jam'iyyarsa ta Democrat na da wani shiri mai inganci da zai rage matsalar ta hauhara farashin kayayyaki wacce ta karu da kashi 8.5. Uh, Biden ya ce um, ina so kowanne ba Amurka ya kwanda sanin cewa na ɗauki wannan batu da matukar muhimmanci domin shi ne batun da na sa a gaba. Shugaban na Amurka ya ambato batutuwan tattalin arziki a wasu muhimman jihohi da suka hada da North Carolina, Ohio, Iowa, Alabama da kuma jihar Oregon, wacce tamkar gida ce ga 'yan Democrat. Binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na Amurkawa sun yi na'am da tsare-tsaren Biden kan tattalin arziki sai dai abokanan hamayya bangaren republican sun nuna rashin su sanata rick scott dan jam'iyyar ta republican ne a majalisar dattawan amurka he doesn't do anything other than attack uh, Republicans. If he wants to do something Ya ce ba abin da Biden yake illa ya cikar 'yan Republican. Idan akwai wani mataki da ya kamata ya ɗauka kan wannan tsadar rayuwa da ake fama da ita, bai wuce ya yi murabus ba. kowane wata sai ka ga karuwar hauhawar farashin kayayyaki to biden dai bai bar wannan cicika ta sanata scott ta tafi haka kurun ba domin ya sanar da wasu tsare-tsare da ya ce za su taimaka misali rage farashin da amurka ke biya na intanet buɗe taskar da ake adana mai da sauransu senator rick scott wisconsin a member of the senate republican leadership laid it all out Biden ya ce Sanata Rick Scott, mamba a Majalisar Dattawa daga bangaren Republican, ya zayyana waɗannan batutuwa ne da ke nuna tsabar ajandar maga, wato taken nan na tsohon shugaba Trump. Shirinsu ne su ƙara kudaden haraji akan Amurkawa miliyan 75 waɗanda kashi sama da casa'in biyar ɗinsu suke samun ƙasa da dala dubu ɗari a shekara a matsayin kudaden shigarsu. su. akalla kowane gida zai ga karin harajin dala 1,500 ni a nawa ganin sun yi wa abin mummunar fahimta To da gwamnatin Amurka ta White House ta ɗora alhakin matsalar ta hauhawar farashin kayayyaki akan annobar COVID da kuma shugaban Rasha Vladimir Putin, wanda mamaye da ya yi wa Ukraine ta shafi farashin mai da hatsi. masu sharhi irin su bill gunston na cibiyar nazari ta brookings institute da ke nan amurka na ganin kamar biden ba shi da isasshen lokacin da zai samar da sauyi kafin zaben rabin wa'adi ya ce sauyin tsare-tsare shine zai iya tasiri nan da wani lokaci amma abin tambaya a nan shine shin za su ɗauki matakan ne a tsakanin yanzu zuwa zaben rabin wa'adi sai shugaba Biden ya yi matuƙar sa'a ya iya sauya akalai yadda al'amura ke gudana. Ƙwararru har ila a fannin tattalin arziki na cewa hauhawar farashin kayayyaki a Amurka na yin tasiri akan tattalin arzikin duniya. A ranar Talata, ƙungiyar kwadago ta duniya ta ce matsalar hauhawar farashin kayayyaki a duniya ta kai kashi tara da digo biyu a watan Maris ɗin bana, abin da ya ninninka kashi uku da digo bakwai da aka gani a watan Maris ɗin bara. Desmond Lachman mai sharhi ne daga cibiyar American Enterprise Institute. What this inflation is going to give rise to Ya ce wannan matsalar hauhawar farashin kayayyakin za ta iya zama kamar share fage ce ga fadawar kasashen ji 7 cikin kangin da tattalin arziki. Wannan tamkar wani abu ne da za a iya cewa an ɗauki hanya. Wannan kuma kalubale ne ga tattalin arzikin duniya. not good for the whole of the Yanzu dai batun ya rage ga Amurkawa ne da za su kada kuri'a a zaben na rabin wa'adi inda za a zaɓi 'yan majalisar wakilai 435 da kuma kashi ɗaya cikin uku na kujerun majalisar dattawa sai zaɓukan ƙananan hukumomi da za a yi a jihohi 39. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a wannan mako sai kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da ta hada ainihin rahoton sai Julie Leathers Gershon da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi wutun ƙarshen mako lafiya. To bari mu kamo ku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika yadda matsalar fyaɗe ke nema zaman ruwan dare a wasu yankuna na jamhuriyar Nijar. abin takaici ne matuƙa muna kira ga hukumomin Nijar da su ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka samu da laifin yin fyaɗe domin ya zamo izina ga masu niyyar aikatawa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo ƙarshen ayyukan asha a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. Sakon Haruna Muhammad Katsina ya ce uwa matasa da sauran jama'a a duk inda muke da fatan za mu yi karatun nutsu Mu kuma ƙara hankalta da ire-iren 'yan siyasar nan da ba su damu da mu ba sai a irin wannan lokaci na siyasa da ke gabatowa. Sakon Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa suka ce da Allah ku ba mu dama mai kira ga iyayen yara musamman waɗanda suke zaune a karkara da ƙauyuka da su kula da yaran su ƙanana tare da ja musu kunne domin kiyayewa da zuwa rafuka da tafki da kogi domin mun shiga damuna ruwa yana ambaliya da fatan iyaye za su kiyaye. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Bello Isiyaku birnin Fulani a jihar Gombe. Ya ce hakika muna jinjina shugaba Buhari dangane da umarnin da ya baiwa masu riƙe da mukamai da ma'aikatan gwamnati da suke sha'awar tsayawa takara da su ajiye mukamansu. A gaskiya wannan umarni ya yi daidai da fatan wanda umarnin ya shafa za su yi biyayya ga umarnin kafin karewar wa'adin da aka ba su. Mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. kimanin yara miliyan 18.5 waɗanda akasarinsa mata ne ba su da damar samun ilimi a najeriya adadin da ya ƙaru sosai idan aka kwatanta da shekarar 2021 ya ja hankalin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya na unicef A jiya Alhamis ɗan majalisar dattawan Amurka Rand Paul ya daƙila kuri'a ƙudurin ba da tallafin dala biliyan arba'in ga Ukraine abinda ya kawo tsaiko a ƙoƙarin Amurka na kai ƙarin taimako ga Ukraine cikin gaggawa yayin da take yaƙi da Rasha. Wasu duwatsu da aka yi wa fenti da launin shuɗi da fari don Finland da kuma ja da kore don Rasha a kowane gefen wani ƙaramin kogi su ne suka raba ƙasashen biyu a kudancin yankin Karelia. Iyakar ta kai nisan kilomita 1,340 daga tekun Baltic zuwa tekun Arctic. Babu jama'a sosai a yawancin dajin yankin mai tsananin sanyi. A 'yan shekarun nan, Afirka ta zama nahiyar da China da Amurka manyan kasashe biyu masu karfin tattalin arziki a duniya ke gasar yin tasiri a wata muhimmiyar masana'anta wato sadarwa. A wannan makon kasar Habasha ta yi bikin kaddamar da fasahar hanyoyin sadarwar 5G a birnin Addis Ababa, wadda ka ta kamfanin Huawei na kasar China ke samarwa. Kamfanin kafin wannan a wata ziyara da ta kai nahiyar a makon da ya gabata mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wanda shaman ta ziyarci ofisoshin kamfanin wayar hannu na afrisel mallaka amurka da ke kasar angola inda kamfanin yake da mutane miliyan biyu da ke amfani da wayar tun bayan kaddamar da ita kusan wata ɗaya da ya wuce To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakata shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya na gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da mu na yanzu Mr. Peter. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu wani lafiya.